وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka na umar ibn al radiyallahu an a yau talata yau musulasa goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da shida ga watan John miladiyar annabi Isa ibn Maryam alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha bakwai kafin mu ci gaba akwai waɗanda suka aiko da wasu turame da masu ƙur'anai da masu wasu ‘yan kuɗaɗe waɗanda suka aiko masallaci ko marayu ko marasa galihu to muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukatunsu ba sai mun ɗauko takardun ɗaya bayan ɗaya ba saboda suna da yawa kuma zai iya cin mana lokaci amma duk wanda ya ba da wani abu da wata manufa idan alheri ne Allah ya tabbatar masa idan ba alheri ba ne kuma Allah ya canza masa da mafi alheri idan ba manta ba muna nan cikin suratul shura a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 23 bayan mun yi bayani dangane da waɗansu ayoyi masu muhimmanci waɗanda suke bayani akan hatamiyatul jaza sakamako na yanke lilmu'minina wadh-dhalimin na muminai ko kuma sakamako na azzalumai wanda Allah ke bayarwa sa'an nan a yau insha ta'ala za mu taɓa wani ɓangare na matsayin manzon Allah da sakon da Allah ta'ala ya baki domin ya isar wa mutane da matsayin wannan sako da kuma kasancewan Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin rahama ne yana yin sassauci ga bayi ta inda ba tsammani Allah ta'ala ya ce zalikal ladhi yubashiru Allahu ibada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يخفر يختم على قلبك ويمه الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد للي كافرين سنشقاوكم domin duk inda aka ambaci kafirai sai kaga mummunan sakamako ya biyo baya wal na lahum azabun shadid Allah ya tsare mu Allah ta'ala yace zalikal ladhi yubashshiru Allahu ibada wannan shine albishir ɗin da Allah ta'ala yake yi wa bayinsa wani albishir kenan tunda an ce zalik wancan ko wancaninka zalik akwai maganar da ta gabata a baya wace magana kenan والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير طبعا ذلك الذي يبشر الله عباده إما ذلك إلى الفضل الكبير وإما ذلك إلى روضات الجنات وإما ذلك إلى ما يشاءون عند ربهم طبعا كو إنا كدري ديديني Ya ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai suna cikin dausayai na gidan aljanna masu daɗi to idan ka ce dausayai na gidan aljanna masu daɗi ai zalika allazi yubashiru Allahu ibadahu allazina amanu wa amilus wadancan waɗancan dausayai na gidajen aljanna su ne wuraren da Allah yake albishir wa bayinsa waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai to kaga ya dace da cewa wallazina amanu wa amilu salihati fi raudatil jannat ay zalika alladhi yubashiru Allahu ibadahu allazina amanu wa amilu salihat sai aka sake maimaita sifofinsu kamar yadda Allah ya ambata a baya ko kuma والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن تسكي إيماني سكا عكة أيكا نقري suna da abin da suke sha'awa a wajen Ubangijinsu, idan mutum ya tafi lahira za a tambaye shi me yake sha'awa. to yanzu kai in ka je lahira aka tambaye ka me kake sha'awa menene babban sha'awanka na dauka zaka ce a kawo maka bankareriyan kaza mai yiwa shine babban abin da kake sha'awa lalle kowane mutum wanda ya imani kuma ya aikata aiki na kwarai a nan duniya in ya je lahira babban sha'awansa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aljanna a cikin aljanna ne zai samu ma ya sha'u ha abin da yake sha'awa ko menene saboda haka kada ka kuskura ka je lahira a tambaye ka me kake sha'awa ka ce a kawo maka kyafiyar, wato bankarariyar kaza ko kyafishashiyar kaza to idan an kawo maka kyafishashiyar kaza ka ce sannan kuma daga baya abubuwa suka zo suka rikice maka to za ka yi aman kazan nan a gidan wuta kaga abu bai kyau ba Allah ya sauke saboda haka lalle mutum aljanna zai nema to wannan aljannan da komai za a samu wanda ake sha'awa a ciki shine zalikal ladhi yubashshiru Allahu ibada shine wanda Allah yake albishir wa bayinsa allazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai wannan shine ake kiransa zikirul khasi a al'am an ambaci keɓantattun mutane bayan an ambaci tunkulallun mutane tunda aka ce zalika wannan ko allazi yubashiru Allahu ibada abinda Allah yake albishir wa bayinsa to wannan bayi kowa da kowa ma zai iya shiga da musulmai da kafirai da muminai da mushrikai da munafikai da kowa da kowa amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa amilul Faliha, waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai kun ga fassara ta biyu kenan to sai kuma wallazina amanu wa amilus salihati lahumul fatlul kabir lalle waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai suna da falala mai girma mecece falala mai girma ita ce aljanna idan an je lahira Allah ya baka babban falala shine ya shigar da kai gidan aljanna saboda haka wannan falala mai girma zalikan ladhi yubashshiru ibada shine wanda Allah yake albishir wa bayinsa amma suwa alladhina amanu wa amilus salihat sune waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai saboda haka idan ka duba ya kai mai sauraro a waɗannan fassare-fassare guda uku za ka ga gaba ɗaya sun tattaru ne akan guda ɗaya bi ma'ana wallazina amanu wa amilu salihati fi raudatil janna. kuma raudatul janna shine lahum ma yasha'una inda rabbihim sannan kuma raudatul janna. zalika huwa al-fatlul kabir sannan raudatul janna. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات sai Allah ya ce kulla as'alukum alayhi ajra to an ajiye wannan magana an kwalaitar da mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan ana kwalaitar da waɗanda ba su yi imani da manzon Allah ba da su yi imani da manzon Allah to shine aka karkatar da akalan magana zuwa ga wani zance wanda za a ambace wani bangare ne na halin ɗan adam ɗan adam baya son kullum a rinka ce kawo kawo ko mai eh, gida da Allah Ta tabaraka ala ya hore masa ya saba da kawo kawo wata ranar an ce ya kawo faɗa yake yi saboda haka dole matansu su yi hakuri ya kawo abu kaza ko mun manta da abu kaza sai ce ba zan yi ba a ce ya an manta ba sai naman miya ba sai ya ce a yi miyan haka wanda zai ci ya ci wanda ba zai ci ba ya canza gida kun zama lokaci su mata ma suna da gangance abinda yake da muhimmanci zai su manta ba za su fala maka ba abinda bai da muhimmanci tun sai kai ta zara kuɗi ka bayar bayan an gama sai a ce mai gida kuɗin maganin nan fa aka ci bashi aka abin nan fa ba a biya ba nawa ne kuɗin maganin shi kuma ya ba da cefane dubu biyar da ƙyar sai a ce ai kuɗin maganin dubu uku ne da ɗari biyar shi kuma ya riga ya gama kashe albashinsa to sai ga ya kama faɗa babu gaira babu dalili to amma dai a tsarin rayuwa idan ka samu mai gida da matan gida to mai gida Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa a kawo a kawo shi yasa in ma ba a tambayan ka kawo a kawo ba za ka ji daɗi ba dun ba a tambaye ka ba ma za ka ɗauka ka bayar shi yasa in ba a ce maka ka kawo ka kawo wata rana kawai zaka ce a ah, to ba za a yi abu kaza ba nawa ne kulin sai su yanko maka kuli sai ka fitar ka bayar abu kaza fa sai su sake yanke ka sai ka fitar ka bayar saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya dora maka kai mai juriya ne wajen daukan wallan to amma fa wannan ta bangaren gida ne da za ka dawo masallaci kullum a ce maka kawo fa ba za ka yadda ba sun ba za a shirya da kai ba kun ga yanzu ku da kuke taruwan nan kuke sauraron karatu da yanzu kullum za mu ce kowa ya zo da naira goma goma wallahi da duk watsewa za ku yi sai dai ku je ku yi ta kabbarori a wani waje amma ba nan ba duk watsewa za ku yi saboda dan adam haka yake sai ya ce to yanzu ma wai karatun sai mun ba da naira goma to ba zan je ba ga wuraren da ake karatu ba a biya kuma bayanan ma da suke yi sun fi nasa wanda masallacin ma an zo duk zafi ya dami mutane saboda babu AC ko bankokin sun yi nisa ba a jinsu da daɗi da waɗansu maganganu ire-iren waɗannan saboda kawai an ce masa kullum idan zaka zo wajen tafsiri ka zo da naira goma to shi fa an takura shi daman walau su'ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u wannan hali ne na ɗan adam to shi yasa aka ce manzon Allah ya faɗa musu duk wa'azin da yake yi ana yi ne a bati. duk wannan tafsirin da yake a bate yake yi in ma ka ba da taimako to sai dai ka ba da masallaci amma ba ka ba mu ba domin ko da gani ailin zami ya fi ƙarfin bakin kaza kwarai da gaske eh saboda haka kaga inda ya dan naira dubu ɗaya ne za kawo ko dubu biyu kai ko dubu biyar na fi karfin dubu biyar inda har za ka bani in ci sai dai ka kawo mai kauri to mabiya yawa ko masu sauraro talakawa ne sai dai a basu mu haka ne to shi yasa aka ce wa manzon Allah ka faɗa musu kul ka ce musu la as'alukum alayhi ajran ni ba bana tambayan kula da ba mu ce ku biya mu ba abinda aka ce kowa ya zo ya saurari karatu in ma baka zo ka saurara a nan ba to masu harba za su harba maka sai dai ka kashe rediyo ko ka kashe talabijin saboda haka ko kana nesa ne za a ɗauka a kai maka kula as'alukum alayhi ajra ba a ce ku biya lada dangane da wa'azin da ake muku ba saboda haka manzon Allah ya zo da Qur'ani shi bai ce ya biya shi ba balle idan an ce mutum ya rinka ba da wani abu ya zo yana gunaguni ko ya ce ba zai bayar ba illal mawaddata fil qurba maza Allah ya ce sai dai abu gulaliya to ka faɗa musu shine soyayya a cikin dangi na yasa dole idan ka kaunaci annabi sai ka kaunaci danginsa yasa in aka zo wajen salati aka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad su wane ne ali Muhammad shine dangin annabi Muhammad wannan gata ta shafe su maza Allah ya zo maka da musulunci ya zo maka da Qur'ani da tsarin shari'a da abin da zai taimake ka a duniya kuma zai taimake ka a lahira amma ba ce ka biya ba abin da ake so ka kaunaci danginsa duk lokacin da zaka yi yi masa salati to ka hada da danginsa dangin sannan kuwa waɗanda suka yi imani su ake magana da akan su amma banda waɗanda ba su yi imani ba waɗansu suna ba da gurɓataccen bayani sai a ce ai tun da dangin annabi ne da musulmansu da kafiransu wato duk matsayinsu ɗaya ne duk ɗan gidan aljanna ne ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ma bai ce haka ba waɗanda suka yi imani su ne kubutattu waɗanda ba su yi imani ba sun shiga uku kuma ba dangin manzo Allah kaɗai ba dangin kowane annabi da kowane manzo to balle kuma dangin wani shawaragi wanda shi ba annabi bane ba manzo bane kwarai da gaske idan ka bi Allah ka kubuta idan baka bi Allah ba to baka yi saka kubuta ba Allah tabaraka ta'ala ya halakar da waɗansu iyaye na annabawa da manzanni saboda ba su bi hanyar Allah ba kuma Allah ya halakar da waɗansu mataye na annabawa da manzanni saboda ba su bi hanyar Allah ba sannan Allah ya halakar da ko ya tsine wa 'ya'yan wasu annabawa da manzanni saboda ba su bi hanyar Allah ba sai kuma Allah ta'ala ya tsamar da waɗansu mata na arna ko ƴaƴa na arna saboda su sun bi Allah iyayensu ba su bi Allah ba dama wannan shine tsarin Allah subhanahu wataala shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya hau kan dutsen safa bayan Allah ya saukar masa da cewa wa anzir ta aqrabi manzo Allah ya kira mutane daban-daban musamman ma manya-manya a cikin danginsa ya kira baffawa ne baffawa ne gwaggowance gwaggowance sannan ya kira yarsa Fatima radiyallahu anha ya ce hishtari ki yi ƙoƙari ki sayi kanki ki fanshi kanki daga azaban Allah wallahi in baki imani da Allah ba fa inni la ugni anki min Allah shay'a yace ni bazan iya wadatar da ke komai gabarin azaban Allah ba ce ya safiya amma ta rasulillah yace yake safiya goggor manzon Allah yace ki yi ƙoƙari ki imani ki fanshi kanki daga azaban Allah domin idan kika kuskura kika je lahira baki imani ba to fa inni la ugni anka min Allah shay'a lalle ni bazan iya wadatar da ke gabarin Allah da komai ba ya ku gidan wani ya ku gidan baffa wani ya ku gidan baba wani kuma ku yi kokari ku fanshi kanku bi ma'ana ku yi imani saboda haka duk maganan guda ɗaya ce to illal mawaddata fil qurba shine soyayya a cikin dangin manzon Allah a cikin iyalan manzon Allah shi yasa malamai suka ce dangin annabi da iyalan annabi matansa suna ciki sa'annan ƴan uwansa na jini waɗanda suka yi imani da ke su ma suna ciki ko kai ne yanzu aka ce misali aya ta ce maka ya wa allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an wal hijara ku tsare kanku da iyalanku to idan ka zo su waye iyalanka daman iyalanka matanka ƴaƴanka yaran da suke gidanka danginka na kusa da kai waɗannan su ne iyalanka kuma ko da wa'azi ne su ne za ka fara yin musu wa'azi domin idan suka kasance a kan hanya to za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kwarai da gaske kuma shi yasa idan aka zo za a yi salati ake haɗawa da alayen manzon Allah wanda matansa sun shiga ciki sannan ‘ya'yansa sun shiga ciki sa'an nan ‘yan uwansa ah, sun shiga ciki amma ana maganan waɗanda suka yi imani da shi shi yasa lokacin da aka tambaye annabi salati mafi inganci yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kun ga ali Ibrahim din nan manzo Allah fa ya sake shiga da shi da alayensa tunda manzo Allah da ki da alayensa zuriyan annabi Ibrahim ne kama sallaita ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكاغو أنك تتكيكيا صلاة الإبراهيمية haka yake kiranta salatul ibrahimiyya ba salatul fatimiyya ba eh ba salatul zainabiyya ba ba kuma salatul kandiyya ba a salatul ibrahimiyya Allah ya taimake mu saboda kai illal mawaddata fil qurba sai dai kauna a cikin dangi na kusa wannan abin da nake nema kenan kai ta musu kyawawan addu'o'i kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara da cewa wa man yaktarif hasanatan duk wanda ya kamfaci kyakkyawan aiki domin ya qatarib min al'iktirafi ne menene al'iktirafi shi ne ka kamfaci wani abu a aikace menene al'iktirafi shi ne ka kamfaci wani abu da tafin hannunka ko da kofi ina ba ta an gane illa ma ne ga tarafa gurfatan biyadi saboda haka sai wanda ya kamfaci kamfata guda da me da hannunsa wancan shine al-iktirafu amma wa man yaqtarib al shi shine kamfata a aikace bambanci tsakanin wannan fi'ili da wancan ko wannan kalma da wancan shine tsakanin alƙafu wal wannan da qafun ne wancan kuma gainun ne ina fatan an fahimta kuma dukansu fata ne sai dai kan fata da aiki kan fata da wani abu wanda zaka ka ɗiba to wa man ya hasanatan duk wanda ya kamfaci kyakkyawan aiki to nazid lahu fiha husna Allah ta'ala ce za mu ƙara masa ya in kai sadaka da naira ɗaya mafi karanci nawa za a baka idan za a baka lada na nawa za a baka ta ina ok to muna neman aya idan mutum ya ba da sadakan naira ɗaya za a ba ladan naira goma ladan naira biyu ko naira bakwai ko naira goma ko sama da haka eh amma wanne ne mafari goma amma ba ku lebo lewa ba kuwa eh to muna jiran hujja man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya na da goma to haka yake ya an tsallake kenan tunda kaga ko da jarabawa ce in na tambaye ka lada nawa za a bayar sai kace goma nace hujja ka kasa kawo sai in soke maka don kayan ko magana ne kawai ko kuma in ka same ni da sassauci mata ba su rikita ni ba sai idan na zo zai baka a zai baka ainihin maki rabi da rabi sai ce to goman da ya faɗa haka ne amma bai kawo hujja ba saboda haka sai in dubi kaman guda uku ko biyar sai in baka kun ga idan a makin ke na ba da amsa biyar ne sannan hujja biyar ne wani lokaci a cikin makin suke ana rubuta haka to yadda aka rubuta shi ake bi wajen ba da makin don haka idan mutum ya yi kyakkyawan aiki guda ɗaya za a ba shi lada goma amma kafin nan akwai wanda za a ba shi lada biyu ko lada uku ko biyar sannan daga goma kuma Allah ta'ala yana ƙarawa dun ba a tsayawa a goma kamar yadda Allah ta'ala ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu at'afan kathira ko fayudha'ifa lahu at'afan kathira sai Allah ya ninninka masa ninkin ba balinkin ko masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim to masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali aka ce misalin waɗanda suke bayar da tukiyoyinsu saboda Allah wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya ambatar saba sanabil kaga wannan yana gwada mana daga ɗaya yana iya zama bakwai kun ga bai kai goma ba amma tabbas wancan aya ta tabbatar da goma sannan kuma wannan aya ta tabbatar daga ɗaya zuwa bakwai sannan hadisi ya tabbatar da biyu da kuma abin da yake tsakanin biyu da bakwai kamar yadda aya ta tabbatar mana cewa akwai sama da haka kamar yadda Allah ta'ala ce wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim lalle Allah yana nin kawa ga wanda ya ga dama kun ga babu iyaka kenan don haka wa man yaktari fasanatan Nazit lahu fiha husna duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki Allah ta'ala ce za mu ƙara masa shi yasa ake son mutum ya aikata kyakkyawan aiki komai karancin aikin komai karancin aikin karka mula ta karanna min al-ma'ruf shay'a kada ka kuskura ka aikata ka raina aikin alheri komai karancin sa kai kokari kai ko da za a zo yanzu ana raba fiye wata mai yawan kawo mai sanya ana rarrabawa ka dauki guda ɗaya ka mika wannan ɗan mika wanda ka yi ka gaba wani abu bane ba za ka lissafa shi a cikin kyawawan ayyukan ka na yau ba amma tun da ka ɗauka daga nan ka mika wato bi ma'ana ka sauwake musu aiki to Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada a dalilin wannan kuma ire-iren waɗannan ayyuka su ne ake son ka yawaita aiwatar da su Allah ya samu dace sai Allah yake mai inna Allah ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne kuma Allah ya cancanta a gode masa ko da yake shakur mai yawan godiya ne eh Allah mai yawan gafara ne naka ce shakurun kuma mai yawan godiya ne gafurun shakurun fa'ulun ala wazni fa'ul wato ɗaya daga cikin kalmomi na sigatul mubalaga saboda haka gafur Allah mai yawan gafara ne idan ka yi laifi yau ka nemi gafaran Allah Allah zai gafarta maka idan gobe ka sake laifin ka nemi sa zai gafarta maka idan jibi ma ka sake laifi ka nemi sa zai gafarta maka sannan kai laifi da safe ka nemi gafaran Allah zai gafarta maka idan ka yi da rana ka nemi gafaran Allah zai gafarta maka idan ka yi da almuru ka nemi gafaran Allah zai gafarta maka haka ma da tsakiyar dare in ka yi laifi ka nemi gafaran Allah zai gafarta maka kaga wallahu gafurun lalle Allah mai yawan gafara ne kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa lalle duk lokacin da mutum ya yi laifi Allah zai gafarta masa ko da sau nawa ne ya yi sai dai abin da yake gudun masa shine kada ya aikata laifi kafin ya nemi gafara a gafarta masa sai Allah ya ɗauki ransa to fa in Allah ya ɗauki ransa zai ci kamiyansa don ba za a kyale shi ba tun da kun ga yayi ya nemi gafara yayi ya nemi gafara wato kaman yana wasa da hankali ne to zai sha wuya don haka shi yasa ake son idan ka yi na farko ka nemi gafara to karka sake wannan shi yake gwada karfin imani kuma lalle in aka wayi gari a ce mutum baya laifi to Allah tabaraka wataala zai tafiyar ma da mutane ya kawo waɗanda suke yin laifi suna neman gafaran Allah don Allah yana son idan ka yi laifi ka nemi gafaransa saboda haka mu yawaita neman gafaran Allah wastaghfiru rabbakum shine ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa gare shi sai Allah ya gafarta muku kuma idan ana yawan neman gafaran Allah to wannan shi yake sa a samu arziki mai yawa a bayan ƙasa kun ga yanzu lokacin damana ne ruwa yana sauka masu gyaran gona suna ta gyaran gona ko masu shuka suna yi ko waɗansu ma sun fara noma to idan ana yawan istighfari sai Allah ya kaddara a samu albarku masu yawa kun ga tsadan abincin nan sai ya ragu rashin availability na abincin nan a ko ina cikin sauki duk zai ragu kukan da kake yi na yunwa ko kuma na karancin abinci musamman lafiyayye ko mai gina jiki duk zai ragu a dalilin mai a dalilin yawan istighfari Allah ya sa mu dace sa'an nan sai kalman shakur Allah tabaraka ta'ala mai yawan godiya ne aka ce wani abin mamaki Allah shi yayi sa yana da halittunsa kuma ya musu umarni da su yi biyayya ga dokokinsa to waɗanda suka yi biyayya ga dokokinsa duk da kasancewa halittun Allah ne to Allah ta'ala yana gode musu kuma godiyan da Allah yake musu a nan duniya za su samu hayatan fage ba bi ma'ana rayuwa mai daɗi sa'annan kuma gobe lahira nan ma za su samu hayatan fage ba rayuwa mai daɗi ina ne rayuwa mai daɗi a lahira wato ita ce gidan aljanna kun ga wannan ya gwada Allah tabaraka ta'ala yayi godiya wato ga aikin da aka yi shi yasa Allah mai yawan godiya ne kuma idan mutum yana aikata kyawawan ayyuka saboda daman da Allah ya baki a nan duniya kana da iyayenka tsofi kana kyautata musu ko kana yin musu biyayya kana da matanka da ƴaƴanka kana iyaka kokari wajen kyautata wa matanka da kuma kyautata wa ƴaƴanka kana da makwabta da ƴan uwa kana kokari wajen sadar da zumunci kuma kana kyautata wa makwabtanka kana da kuɗi kana gina masallatai da islamiyoyi ko kana da kuɗi kana yin aiki wa al'umma wajen gyara musu hanya ko jan musu ruwan famfo ko tole musu rijiya ko kuma tole musu bohol ko wani abu makamancin wannan kana da kuɗi kana taimaka musu a asibitocinsu da makarantunsu ko kuma kana da iko kana ba da shawara ko kana ba da umarni a yi musu abu kaza da kaza da kaza to waɗannan abubuwa da kake yi na alheri to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ka ba zai gole maka domin Allah yana son wannan sa'annan kuma ana fassara kalmar shakur Allah ta'ala ki ya cancanta a gode masa a yawaita godiya ga Allah shi ne wanda yake shan godiya to kaga idan ka kwatanta abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yi maka da wanda babanka ya yi maka wanne fi yawa idan ka kwatanta abinda Allah ta'ala yi maka da abinda mahaifiyarka ta yi maka wanne fi yawa idan ka kwatanta abinda Allah ya yi maka da abinda ubangidanka ya yi maka wanne fi yawa saboda haka wa ya fi cancanta ka gode masa Allah tabaraka wa ta'ala ki ya fi cancanta ka gode masa lalle ba haushe ya kyauta da yace ko a bakin kura lalle ya cancanta ka gode wa Allah dan idan ka gode wa Allah ba mamaki kuran sai ta je da jefar da kai bayan ta maka rauni idan baka gode wa Allah ba kuma shikenan sai ta cinye ka ta karasa ka kuma ka mutu murud ba kuma zaka sake dawowa ba kaga Allah da ka kake gode masa zaka je ka hadu da shi kuma idan ka hadu da ki baka san irin azaban da za ta shafe ka ba Allah ya kyauta saboda haka inna Allah gafurur rahim lalle Allah gafuru mai yawan gafara ne shakur kuma wanda ya cancanta a gode masa ne am yaquluna tara ala Allah kadhiba kuma za mu dawo bangaren alkur'ani har ila yau ko kuma suna cewa wannan annabi ko wannan manzo ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah ne to menene ƙaryan da suke nufi suna nufin alkur'ani su dai kafirai har yanzu suna ganin manzon Allah kirkiran alkur'ani yayi bi ma'ana alkur'ani ba maganan Allah bane maganan Muhammadu dan Abdullahi ne su ba su yadda da wannan ba to shine domin Allah ya kare shi sai ya ce mai yaquluna naftara ala Allah kadhiba ko suna cewa ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah ne to su sani ga Muhammadu ya kirkiri ƙarya ganta ta ga Allah fa in ya yi Allahu ya ala kalbi idan Allah ya ga dama sai ya yunke bisa zuciyanka idan ka yi ƙarya wa Allah sai Allah ya rufe zuciyanka duk abin da ka nema a wajen Allah ba zai baka ba kuma ranar tashin kiyama ya sanya ka wuta wala fa magana ana yi ne fa da manzo Allah manzo Allah ma in ya kuskure ya ƙarya wa Allah zai sha wahala walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil me Allah ce. da mun kama ki da me biliyamin. da za mu kama ki da ƙarfi za mu zo mu samu wannan aya cikin sharhi saboda haka da annabi zai yi ƙarya wa Allah ya kirkiro wannan alkur'ani to da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ya ga dama to yaktim ala qalbi fa in yasha illahu fa in yasha dun ɗauri ne saboda alif da lam ɗin da ke gaba ne aka yi masa kasara kuma idan aka kawo in aka kawo fi'ilinsa na farko to fi'ilinsa na biyu shi ma yana ɗauke da wasali irin na farko ne shi yasa ya ce fa'iyyaka illahu yaktim ala kalbe fa'iyyaka Allah yaktim ala kalbe amma kuma sai maganan ta tsaya a nan domin abin da aka ambata a gaba wato ba alafi bane shine fadin Allah ta'ala wa yamhu Allahu batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimati idan ka ƙirƙiri ƙarya ka danganta ta ga Allah to Allah zai sanya rufi a bisa zuciyanka duk abin da ka nema Allah ba zai baka ba to kowa yanzu ba a bukatan ɗan adam ya fada cikin wannan wato hatsari ne a ce ka kai matsayin da yankaro ki Allah ba zai saurare ka ba to lalle ka fada cikin bala'i ba za ka taɓa jin daɗin rayuwar duniya ba balle ka ji daɗin rayuwar lahira saboda haka kada ka yadda ka saba ma Allah yadda za ka faɗa cikin wannan yanayi Allah tabaraka ta'ala ya rufe zuciyanka ya kasance babu albarka a ciki akwai hadisin da manzo Allah yake bayanin cewa duk wanda ya bar sallar juma'a sau uku babu gaira babu dalili to Allah ta'ala zai sanya rufe a bisa zuciyansa idan ya sa rufe a bisa zuciyansa kuma zai zama dan iska ai kamar ɗan shaye-shaye ne wanda ya yi wato shaye-shayen ya yi masa katutu in ka duba za ga ta ko'ina wato baya da alheri baya da albarka aina ma yi waje duk inda aka fiskantar da shi ko ya fiskanta babu alheri tare da shi wa kuwa kallon ala maula ya zama nauyi idan mutum ya wayi gari yana da irin waɗannan ‘ya'ya wallahi mutuwansu shi ya fi masa alheri amma abin da yake bani haushi yake bani takaici sai ka ga gazazzun talakawa suna da ire-iren waɗannan ƴaƴan iska amma wani abu yana faruwa sai ga wannan talaka ya zo ya tada hankalinsa ya kasa yin bance ya kasa zaune ya kasa tsaye a banza da hofi wai shi yana maganan ɗansa wala idan masu ɗamara ko sojoji ko 'yan sanda ko kuma masu sulhu na anguwa sun kake ɗan ai wannan ya kamata ma a gode musu domin sun rage mummunan iri ne sun rage ainihin barna ne a unguwa amma sai ka ga ainihin wagon talaka maimakon ma ya zo ya ta neman addu'a yana ta abu nan sai ga ya shiga rikice ire-iren waɗannan abubuwa suna ta faruwa waɗansu har kotu suka je ba yadda za a yi zuwa ce ga ɗan iska ɗan shaye-shaye ya je ya yi sata wa mutane to da aka zo ana ta dukansa sai tsautsayi sa aka kashe shi to an kashe banza wannan kotun da kuka shiga kun shiga a banza idan kun je lahira ku ne za ku sha wahala dama a nan duniya ku talakawa ne to a lahira ma ku talakawan jahannama ne kwarai da gaske saboda haka abu ne wanda yake ba alheri ba ne don za ka zo kana gadara kai da kake fama da kanka idan ka je ka shiga kotu ka ɗauki lauya gaga dai idan da kana sayo mudun masara mudu goma ne a gidanka ana ci to za ka dawo biyar kuma ma madalla gara lauyan ma ya murkusa ka kwarai da gaske madalla ya ci kudinka a banza ai ire-iren waɗannan tun da tarbiyyarsu ya riga ya lalace ba su da amfani cikin al'umma to kai ta ma addu'a Allah ya dauki ransu suka huta in ya fi maka sauki amma idan ka zo har kana fito na fito saboda an kashe ɗan banza kana fito na fito to kana ƙara wa kanka laifi ne tun da kai ka lalata shi kenan wannan ya gwada kana goyon bayan wato ɓarna alhali Allah ta'ala ya ce ku yi taimake Keniya, alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka in ka dafa wa abin da yake ɓarna da lalata tarbiyya kana da kamishin kuma Allah ba zai kyale ka ba ranar takin alkiyama Allah ya kyauta saboda haka idan idan waɗannan zaka samu sune wanda yake Allah ya sanya al ala qulubihim ya sanya rufi a bisa su duk abin da aka gwada musu mai kyau ba za su yi ba ko gwamnati ma tana fama da su wanda ko an dauke su an koya musu sana'a a banza ne ko an ba su kayan sana'a a banza ne saboda mai saboda su riga sun gama lalacewa Allah ya sauwake saboda haka da annabi zai kuskura ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah a ce alkur'anin nan ba maganan Allah ba ne ƙarya ya yi Allah ta ta'ala ya ce to ya tem ala kalbe Allah zai sanya rufi a bisa zukatanka kai ma a bisa zuciyanka ka lalace sai dai kuma wayan hulahul batila Allah zai goge ƙarya duk wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah sai Allah ya goge wannan ƙaryar kuma akwai hanyoyi da dama wanda Allah yake goge ƙarya sai dai mafi yawa mutane a yanzu ba su cika ganewa ba don kun sadu abin da yake barna ne to shaidan yana kururuwa yana kiran mutane dama annabi ya faɗa ya ce yana kokarin jawo ku zuwa ga hanya ne to shaidan kuma yana kokarin jan ku kamar mutanen da aka zo aka fura wuta ne ko kuma mutum ne da ya kura wuta bayan ya kura wuta a cikin dare bayan an yi ruwa an ɗauke sai ya kura wuta idan ya kura wuta din nan za ka ga ko waɗansu ƙwarin da suke zuwa ko da wannan lantarki inda baka taɓa zuwa jeji da daddare ka ga yadda ake kura wuta ba a ce wannan lantarki idan aka yi ruwa aka ɗauke da daddare aka kawo wuta za ga ƙwari da yawa suna ta zuwa maza Allah ya ce ina tsaye a bakin wutan nan ku mutane ku ne kwari ni kuma ina tsaye a bakin wutan nan kuna zuwa ina kore ku ina buge ku ina buge ku don kar ku fada cikin wutan to duk wanda ban buge shi ba tsautsayi ya fada cikin wuta ya halaka saboda haka kun ga wutan nan wato shedan kenan ko kuma jahannama annabi yana kokarin jan mu kada mu fada jahannama shi kuma shedan yana kokarin jawo mu mu fada cikin jahannama wannan shine ya kamata ka gani saboda haka za ga abubuwa da dama a yanzu kenan yana jagorantar mutane duk abin da ya kasance barna ne ko kuma abin da ya kasance ko akwai biki a ciki ko akwai kiɗa a ciki to za ga mutane sun fita ruwa da masallacin nan ana cashewa ne eh ina waka alaramma yana rawa to wallahi ka san da duk kofofin masallacin nan wato da gumi ya dame mu saboda cin tiri da za a yi cincirido za a yi ta yi kullum sai a ce a ko kuma ni in taka rawa shi ma malam ya zo ya taka nasa sannan kuma sai oganmu kwata-kwata malam hakimu shi ma sai ya zo ya taka nasa eh. za su haka ce malam mu ya zo da rawanin sai ya taka rawa to ai wani ma daga nan maimakon kafaran nan sai ya yi ta ihu eh. ga ta da rawani yana rawa to kaga goben Allah ya kai mu sai kaga gaba gaba mutane za su zo su taru don saboda me saboda suna son su ga rawa da takawan malam Hashimu wannan ba ma namu za a lura da shi ba to dama haka ne to sai Allah ta'ala ya kaddara ayoyi ake karantawa da hadisan manzon Allah wani lokaci su yi muku daɗi wani lokaci kuma babu daɗi amma dole a hakura eh dole a haƙura tunda sakon Allah ake isarwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala wa yamhu Allahu batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimati Allah yana tabbatar da gaskiya da ainihin kalmominsa kuma inahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne ga abin da ke cikin kiraza duk abin da ke cikin kirazanmu mu Allah ya sani kafin ka fada Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi to ga gangara nan ko ga waje mai laushi Allah ta'ala shi yake karɓan tuba ga barin bayansa nan aka ce an ibadi al'ibadu anan ala yana bisa babinsa idan mumini ya tuba Allah zai karɓa. idan musulmi ya tuba Allah zai karɓa. sana idan kafiri ya tuba Allah zai karɓa. idan mushiriki ma ya tuba Allah zai karɓa. idan arne ya tuba Allah zai karɓa. idan munafiki ne ma ya tuba Allah zai karba idan zindiki ne ma ya tuba Allah zai karba saboda haka duk waɗannan bayin Allah ne kamar yadda maza za su tuba Allah ya karba mata ma su tuba Allah ya karba to yara fa yara idan sun tuba Allah zai karba to yaro yana da laifi ne kuka ce na'am yaro bai da laifi amma kuma duk da haka ana koya masa tuba kalman tuba tun da wuri bi ma'ana ya nemi gafaran Allah ya saba da wannan to duk wanda ya tuba Allah zai karba wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibade tunda dukan su bayin Allah ne wa yafu an sayyi'at Allah yana yafewa ga barin kananan laifuffuka idan mutum ya aikata babban laifi ya nemi gafaran Allah sai Allah ya hada masa da karamin laifi ya yafe masa idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka to sai Allah ta'ala ya gafarta masa ƙananan laifuffuka ko da bai nemi gafara ba kaga nan gangara ne Allah yana sassauta mana Allah ya buɗe mana kofa mai sauƙi duk wanda ya ga dama sai ya shiga kuma wa ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa wata qira'a wa ya'lamu ma yaf'alun Allah ya san abin da bayansa suke aikatawa ma yaf'aluna su wane ne fa'ilan wane ne subject anan eh wa ya'lamu ma taf'alun almuqatabuna waɗanda ake magana ku da ake magana da ku amma kulin su waye eh, ibadu eh bayin Allah bi ma'ana zaka iya cewa wa ya'lamu ma al ibadu Allah ya san abin da dukkan su suke aikatawa kowane irin nau'i ne to wa ya'lam ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa ku da yake magana da ku a wata ƙira'a wa ya alamu ma ya faluna Allah ya san abin da suke aikatawa wato kamar ana magana da waɗansu ne amma kai ma da kake sauraro ka shiga ciki sai kuma wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihat Allah yana amsa ma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai amma wata fassara wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai suna amsa wa Allah saboda kalman jebu yana da harshen damo wajen fassara a ƙarƙashin wannan aya wa Allah zina amanu masu aikin suna cikin wannan waɗanda suka yi imani suna amsa wa Allah kuma suka aikata aiki na ƙwarai wa yazidu min fadli shi kuma Allah sai ya ƙara musu a cikin falalansa kamar yadda muka yi bayani a baya duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki za a kara masa amma wanda ya aikata mummuna fa wala yujza eh, illa misluha ba a saka masa da komai sai kwatankwacin aikin da ya aikata shi yasa lokacin da manzo Allah ya je sama ya karbo sallah da farko Allah tabaraka ta'ala ya shi salloli guda hamsin amma da ya dawo sama ta nawa ya hadu da annabi Musa a sama ta nawa annabi Musa yake sama ta shida da yazo ya hadu da annabi Musa me aka baka yace salloli guda nawa yace guda hamsin yace mutanenka ba za su iya ba mutanenka ba za su iya ba saboda mutane ne sun fi naka kuzari sun fi naka dagewa an ba su aikin da bai kai wannan ba amma ba su kiyaye ba kuma ko yanzu a duniya an ka duba za ga yahudawa dage wanda suke yi mu ba za mu iya dagewa ba kasan isra'il da ta kasance wato sahara ce amma sai suka yi ta amfani da ruwa suna ta jikawa da ruwa shi yasa yanzu a gabas ta tsakiyar ka dubi kasan isra'il za ga ita ce dausayi koriya kyan saboda a duniya suna daga cikin kasashen da suke noma a duniya kuma kasan nawa take isra'il ta kai najeriya ne ta kai rabin najeriya ne ba ta kai rabin najeriya ba amma a duniya suna daga cikin manyan manoma kuma masu noma abubuwa da dama da suke fita da shi sai ka samu a najeriya za a je Isra'il a sayo abinci wanda isra'il gaba ɗayan ka tattara ta ina jin kamar ko north east ma ba ta kai ba zaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu filaye masu yawa masu albarka amma ina mutane duk sun zo sun kwanta a birnin banda ƙarya ba abinda suke sun ban noma to su yahudawa suna da dagewa ko karatu ne da gaske suke yi ba yahudawa ne suka yi bincike cikin hadisan annabi suka rubuta abinda suka rubuta ba sun yi bincike cikin kur'ani sun yi rubuce-rubuce masu yawa musulmi suna kwance suna tabbaci har da min shari daga min shari sun shiga min sharrin Allah ya sauke to saboda haka shi yasa wannan na dan kawo mana bakin ne domin karin bayani ko a yanzu idan muka duba zamu ga kuda wannan suna tsayuwa su yi tsayin daka mu gashi muna da taro da yawa amma ba mu iya buka komai to shine annabi Musa ya ba da shawara wa manzo Allah cewa ya sake komawa rage masa manzo Allah ya sake komawa ka rage aka yi ta rage salloli daga hamsin da ya karki suka dawo biyar saboda haka sa'u nawa annabi ya yi tsakanin sama ta shida da kuma al'arshin ubangiji sa'u nawa ya yi sa'u wajen tara idan kuma goma goma ke ragewa kunga ga ya yi sa'u nawa ya yi sa'u hudu kenan ko ya yi sa'u hudu ko biyar to guda biyar ɗin ma annabi Musa ya ce ka sake komawa a rage maka manzo Allah ya ce ina jin kunya kuma wallahi da ya koma halada a rage mana sallah su ba eh ta fi matsala eh. to amma mahallu shahid mahallu shahid shine lokacin da annabi ya ce yana jin kunya ya ce ni dai na baka shawara ka koma ya ce ina jin kunya na yi ta zirga-zirga a tsakanin nan da wajen ubangiji na haye su mai rabbi ya ce har sai da na ji kunyan ubangiji na da lokacin da mazu Allah ya amince ya sauko sai Allah ta tabaraka wa Allah ya turo masa da sako kowane guda ɗaya yana daidai da nawa da goma salloli guda biyar idan ka yi kowace guda ɗaya da asuba da azahar da la'asar da magariba da isha'i kowace guda ɗaya tana tamkar goma ne saboda haka yin an hala maka kana da nawa kana da hamsin cip? kenan kuma Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama amma sai aka ce sun kuyan idan mummunan aiki ne mutum ya aikata laifi nawa ke rubuta masa guda ɗaya kuma haka ma sai an yi jinkiri ko zai tuba Siyasa a can baya ka ce maka inna allaha gafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne kuma wanda ya cancanta gode masa to dama idan mutum ya aikata mummunan aiki za a yi jinkiri kafin a rubuta masa in aka yi jinkiri zuwa wani lokaci bai nemi gafara ba to sai a rubuta masa guda ɗaya shi yasa aka ce ubangijinka baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada kuma kaga da mutane wajen laifi din nan a ce an rubuta maka guda ɗaya an jima sai a sake ƙara maka an jima sai a sake ƙara ma sai ka ce kai wannan wallahi ba fa adalci cikin wannan amma kaga dan adam da yake kulika halu'a idza mashahu idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a can da kai kyakkyawan aiki aka baka lada goma sai kai shiru kana ma neman ƙari shi dan adam haka yake lokacin da alheri yake zuwa sai ka ji yayi shiru lokacin kuma da babu alheri eh ana shan wahala sai ka ji ana ta gunaguni to mu abinda kullum muke faɗa shine wallahi duk gunagunin da yake ba ya canza komai mulkin Buhari nan mu muka so mu muka jawo mulkin Buhari nan saboda haka duk tsananin da yake ciki abin da ya kamata shine mu yi addu'a amma wallahi duk gunagunin ka a banza ne to gara ma ka rike addu'a Eh, in ka rike addu'a sai Allah tabaraka ala ya taimake ka kuma da mun tunda shugabannin da muka zaɓa ne muke son su duk da kasancewa cikin su akwai lalatattu eh. Eh, amma sai mu yi musu addu'a shi Allah ta'ala ya ƙarfafa ki ya dada kare ki Allah ya baki lafiya amin su kuma lalatattu waɗanda suka shiga rigansa Allah ya kiryar da su Allah ya sa su gane idan ba masu ganewa ba ne Allah ya kakkashe su gaba daya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ba su kamala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh